لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد هل الإسلام أسلم وأن السورة وأن سورة الشورى تاش آية أربعين إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فلا فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لهم الذين من الظل ينظرون من قرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له لكم من ملجأ يومئذ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن تصبهم سيئة بما قدرت أيديهم فإن الإنسان كفير Allah maɗaukacin sarki ya ce waje za askin sayi atin mifluha a baya ya gabata cewa mafi alkhairi shine idan mutum ya an masa wani abu yana da ikon kuma da zai rama to ya yafe wanda ya fi alkhairi to wanda ya kasa yin haƙuri din Allah ya ce asin jaza'u a sayyi'atun misluha. sakamakon mummuna ita ce mummuna kwatan-kwatan ta kenan wanda aka mishi laifi ya rama amma ba da wuce iyaka ba to wannan babu komai a kansa domin an zalunce shi ne ya karɓo haƙƙinsa kamar yadda Allah ya ce famani da alaikum فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هكذا كما عند الله يشي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوكبتم به da haka Allah madaukakin sarki ya shar'anta babu laifi kamar misali wanda yayi kisa ya kashe rai dangin waɗanda aka musu kisa din suna da dama su ce ba su yafe ba sai dai a yi kisasi a kashe wancan kaga ai wannan jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ne ba za a ce ba su kyauta ba ba za a ce sun yi laifi ba domin haƙƙin su ne saboda haka idan an ba mutum abu yana da haƙƙin ya ya nemi haƙƙin abin da aka masa din a sakan ya masa daidai da abin da aka yi amma ba ba ba da wuce iyaka ba ba da wuce iyaka ba in yayi haka da yi laifi ba da haka waje za u sayyi'atin sayyi'atun mithluha to amma Allah madaukakin sarki sai ya bada zabi zabin Allah kuma shine mafi alkhairi yace man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Lallai wanda yayi afuwa kuma sannan ya kyautata to lallai wannan sakamakon shi yana wajen Allah madaukakin sarki saboda girman sakamakon ma Allah bai faɗa ba Allah yake fa ajruhu ala Allah cewa lallai sakamakon sa yana ga Allah madaukakin sarki kamar yanda ya tabbata hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa 'izza wato Allah maɗaukakin sarki ba abin da yake karin bawa wanda yake ne ba yin yafiya sai dai ɗaukaka duk wanda yayi yafiya zai samu daukaka a wajen Allah madaukakin sarki kenan duk da Allah ya bada wancan to amma sai Allah ya bada abin da yake shi alkhairi shine afwa Allah ya ce inna la yuhibbu zalimin lallai Allah madaukakin sarki wato baya kaunar waɗanda suke masu zalunci masu taka haƙƙin wasu masu wuce iyaka wanda su suke fara aikata mummunan aiki sai Allah ya ce wala man wala man intasara da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil cewa babu laifi ga mutumin da ya nemi wato haƙƙinsa a wajen wanda ya zalunce sa bayan ya zalunce shi kamar dai waccan magana ta baya cewa babu laifi idan mutum ya nemi haƙƙinsa wato a wajen wanda ya zalunce shi to wannan babu laifi wani hadisi ya zo da imamu turmuzi ya rawaito shi inda yake a sanadin shi akwai ɗan rauni manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man da'a duk wanda ya addu'a mummuna ga wanda ya zalunce shi wannan babu laifi ma'ana ya nemi haƙƙin sa ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa saki da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah madaukakin sarki Allah yana cewa wala wala ansurannahu walau ba'da fi duk wanda aka zalunce shi ya koma ya mayar da al'amarin shi ga Allah Allah ya yi alƙawarin cewa sai ya taimake shi ko da ba a take ba amma dai alkawari ne na Allah zai taimake shi ma'ana zai kwato masa haƙƙinsa a wajen wanda ya zalunce shi sai Allah madaukakin sarki ce inna sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi waɗanda suke da laifi a cikin irin wannan su ne waɗanda suke zaluntar mutane sannan kuma suke ɓarna a doron ƙasa ba tare da haƙƙi ba masu farawa da zalunci kamar yadda ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi jan hankali da gargaɗi musamman ga wanda yake farawa da ɓarna ya ce almustabbani ma ƙala fa'ala al-badi ya lam ya'tadi al waɗanda suka yi zage zage to duk abin da suka faɗa suna da laifi a kan abin da suka furta mummuna na zagi din amma alal badi wanda ya fara zagi din to shi fa yana da babban laifi fiye da wanda ya rama matukar wanda ya rama din bai wuce iyaka ba dukansu suna da laifi amma laifin wanda ya fara ya fi fiye da wanda ya rama kaga duk wannan yana nuna lallai fara barna wannan babban abu ne babban laifi amma idan mutum ya ya ya haƙuri shi ne ya fi alkhairi in ya rama kuma bai da laifi in ya rama abin da aka masa na ko kuma ya bi hanyoyi da suka dace wajen karɓan haƙƙinsa to ba za a ce wane bai kyauta ba ba za a ce wane bai kyauta ba kamar yanzu misali wani ya ma wani kwace ya mishi kwace ta na karfi ko na gidansa ko filinsa ko wani abu shi kuma sai ya ba hanyoyi da suka dace misali ya kai ga hukuma ya kai ga alkali har a nemi wancan din a karɓi haƙƙinsa a mayar masa to bai kyautuwa kuma mutane su zo su ce aiwa ne ya yi rashin mutunci a sai a duba abin da na farkon ya yi sai a duba abin da na farkon ya yi ba za a duba abin da na biyu ya yi ba domin haƙƙin sani domin haƙƙin sani amma abin da yake faruwa yanzu misali kamar tana tafiya a kan hanya sai mai wata mota ko mai keke na je sai zai fasa ma danja misali ai kaga wani zai haƙura wani kuma sai ya riƙe mashin ya ce sai ya gyara mishi sa to sai ka ji wasu mutane suna furta ai kai wallahi baka shauka ba ko ba a duba shi abin da ya yi na ganganci shi wanda ya ganganci ba a duba gangancinsa sai wanda ya nemi haƙƙinsa ai Allah ya ce wa da manisa ta sara ba da bin faula ita ma alaihi min sari ai ba ne babu ne kuma sannan wani lokacin daukan wannan matakin shine zai zama gyara domin rashin daukan shi yake sa wasu a cikin su su tubure dinga yin abin da suka ga dama saboda suna ganin ko sun yi ma ba za a ce komai ba ko sun yi ba za a ce komai ba saboda haka daukan matakin ba laifi bane domin neman haƙƙin kai mutum ne ya ma barna sai ka ce gyara ma barna da ya ma ka yi laifi kai sai a ga laifinka da ka ce gyara barna shi ba a ga laifin shi da ya ma barnar ba karɓar haƙƙin kamar yadda ya gabata ba laifi ba ne amma dai yin haƙuri ɗin shi ne ya fi alkhairi inda mutum zai yi haƙuri yayi tunanin abin da zai samu a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma yana kamuwa da yanayi ne idan a lokacin da take tunanin yin haƙuri din sai ka ga wannan abin ya sa mishi wata inza da gadara to sai ka nemi haƙƙinka sai ka nemi haƙƙinka a wajensa tabbatar ya gyara ma abinka domin ba an ce labarar wa labirar hadisi ne ingantacce babu cuta babu cutarwa kai ba za ka bari a cuce ka ba kai kuma ba za ka cutar da wani ba labarar wa labirar wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake mai girma to sai Allah yace wala man sabara wa ghafara fa inna zalika min azmi al-umur lalle wanda yayi hakuri bayan an cutar da shi wa ghafara kuma ya yafe ya dauke kansa yayi shiru to wannan Allah yace inna zalika min azmi al-umur lalle wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura waɗanda suke masu girma wato masu girma a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma girman lada musamman kai ma za ka tuna gila kana kana kana aikata wasu abubuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah yana haƙuri yana yaje maka to haka nan idan wani yama abu kai ma sai ka yi haƙuri kamar yadda Allah yake ma haƙuri akan abin da kake aikatawa to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yuzlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi lallai duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da shi Allah ya shiryar da mu duk wanda Allah ya so ya ɓatar da shi to babu wani fa wanda ya isa ya shiryar da shi kamar yadda Allah ya ce wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida duk wanda Allah ya ɓatar da shi babu wani wanda ya isa ya shiryar da shi dan haka wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tara zalimina lamma ra'aw al'azaba yaquluna hal ila maraddin min sabil kuma lallai za ka ga wato kafirai waɗanda suke zaluntar kawunan, a yayin da za su ga azaba Allah zai kawar musu da duk wani abu da suke tunani a zuciyarsu na kokwanto su ga azaba ƙarara to lallai a lokacin za su yi nadama za su yi kwaɗayi suna masu nema a wajen Allah maɗaukacin sarki a komar da su duniya yaquluna hal ila maradin min sabil shin akwai hanyar da zamu koma da rayuwar duniya dan mu gyara kuskuren mu dan su tsira ga wannan azabar to wannan kira ne da ba za a amsa musu ba kamar yadda Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan ma tarak Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wannan zance ne kawai da suke faɗa ba za a amsa musu ba haka nan kamar yadda Allah ya ce walau tara in wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukaddiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin to akai can mu da za a maida mu kuma in an maida mu din ba za mu ta ayoyin mahaliccin mu ba kuma za mu kasance muminai amma ƙarya suke dan Allah ya san abin da bai faru ba ya faru ya zai kasance jaza Allah ya ce bal badalahum ma kanu yafuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu anhu Allah yake da za a maida su da sun sake koma kafirci ai Allah ya fi sanin mutane da abin da suke aikata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya shi ya halice ku ya san abin da kuke aikatawa da haka wannan kira ne wanda yake ba za a amsa ba za a amsa shi ba sai Allah ya ce wa tarahum kuma a ranar zaka gansu ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama yu'rabuna alaiha ana wato bujiro da su cikin wuta ko ana bujiro musu da azabar Allah kamar yadda Allah ya ce annaru yu'rabuna alaiha wuduwan wa ashiya safa da yamma ake bujiro musu da azabar nan ta Allah madaukakin sarki zaka su khashi'ina ai suna cikin hali na tsoro da kaskantar da kai min bulli da kuma kaskanci da wulakantuwa zaka same su khashi'ina min bulli. ma'ana abin da suka aikata na saban Allah madaukakin sarki ya kai su ga samun halin kaskanci buruna min farfin khabi ma'ana suna kallo kallo irin wanda yake na mai laifi wanda aka kama shi da laifi an ajiye shi gaban shari'a bai iya daga idan shi ma'ana kamar yadda ake cewa ido yana raina fata don haka suna kallo amma kallo wanda yake na mai tsoro mai laifi yanzuruna min farkin kadi, wa qala alladhina amanu a yayin nan ne ranar tashin alkiyama muminai Allah ya sanya mu cikin su wanda suka tsira daga wannan azabar za su dinga godiya ga ni'imar da Allah ya musu kuma za su dinga gaya kafirai shine wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah lallai babu waɗanda suke masu hasara face waɗanda suka yi hasarar rayukansu sannan kuma suka kai iyalansu cikin halaka ranar tashin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci mu'mine da tsare kansu da iyalansu daga azabar Allah ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan da iyalanku daga wuta to su waɗannan ba su tsare kawunansu ba sun aikata sabo ko sun mutu suna saba ma Allah madaukakin sarki haka nan ba su faɗi iyalansu ba sun tarbiyyantar da su a cikin wannan sabo na Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki yace ah, kasiru anfusahum yawmal qiyama ala inna zalimina fi azabin muqim lallai azzalimai dinnan waɗanda suka saba ma Allah suna cikin azaba wacce take ta dindindin shine azabun muqim azaba wacce take ba ta yankewa azaba ta dindindin da za ta wato kasance tare da su babu fita a cikinta kuma babu wato matsira sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana lahum min awliya ayansurunahum min dunillah kuma wannan azaba da suke ciki duk abin da suke kira kuma bayan Allah maɗaukakin sarki ba zai taimake su ba a lokacin da suke bukatan taimako din ba wani wanda zai taimake su daga azaban Allah madaukakin sarki wa man yudlilillahu fama lahu min sabil ai duk wanda Allah ya batar da shi har ya kai ga wannan hali Allah madaukakin sarki ya tsare mu to wannan bai da wata mafita kuma babu wata hanya da za a fitar da shi ba sa samun ceton masu ceto yayin da Allah ya ce ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i musamman wanda suka mutu akan wannan hali na kafirci na ƙaryatawa don haka ceto wato yana ga waɗanda suke muminai ne amma kuma sun yi sakaci da wasu haƙoƙi na Allah maɗaukacin sarki su ne za su samu ceto eh muminai ne sun yi imani da Allah amma kuma suna aikata laifuffuka har laifuffukan ya kai su ga shiga cikin wuta wannan shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati wace ceto na ga waɗanda suke masu aikata laifuffuka ne cikin al'ummata kuma laifuka alkaba'ir ba laifuka bane da suke fitar da mutum daga musulunci su ne kaman cin dukiyar maraya kaman tserewa ranar yaƙi kaman aikata zina da sauransu dai ire-iren waɗannan wannan duk wanda ya aikata su al'amarin shi yana da Allah madaukakin sarki wa tahta mashi'atillah to sai Allah madaukakin sarki ya bayan ya ambaci abin da zai kasance na ranar tashin alkiyama na azaba ga waɗanda suka bauɗe suka ƙi ba da gaskiya suka ƙaryata annabawa sai Allah ya yi jan hankali da kira ga muminai ya ce istajibu li rabbikum ku amsa ma kiran ubangijinku Allah maɗaukakin sarki wato kiran da ya yi muku na samun tsira kamar yadda Allah ya ce ayyuhal na amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum da isa istajibu li rabbikum fa amsa kiran Allah madaukakin sarki mahalicinku min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ku yi amsa wannan kira ku yi biyayya tun kafin ranar nan da za ta zo ranar da babu wani mai tunkuɗe azabar Allah ga wanda azabar za ta same shi don haka gara mutum ya gaggauta ya yi aiki na kwarai igitanin hamsin ƙabla hamsin cewa ku ribaci abubuwa guda biyar kafin biyar su hayata ka kamda mautika rayuwarka ka ribace ta tun kafin mutuwa haka nan ka kabla haramika ka ribaci wato samartakarka, tun gabanin tsufa ya zo ba za ka iya yin komai ba da dai sauransu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka mutum ya yi kokari tun farko ya amsa kiran Allah madaukakin sarki in ya amsa kiran Allah maɗaukakin sarki to sai ya sai tsirar da kansa daga azabar Allah min qabli an ya'ti yawmun la da lahu min Allah malakum min in yau idin ba ku da wata matsira a wannan rana wato ba ku da inda za ku je ku fake ko inda za ku je ku buya daga wannan azaba ta Allah maɗaukakin sarki wa malakum min nakir haka nan kuma ba ku da wato wani wanda zai kore muku amma yadda Allah madaukakin zarge ce qulul insanu yawma idin aina al-mafar ina matsira take babu wata matsira sai Allah ya ce fa in a'radu ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama idan sun ki sun juya baya sun ki ba da gaskiya da abin da ka zo da shi din nan na kira suka yi shirka suka ci gaba da bautan gumaka to ka yi haƙuri ka isar da naka ma ma'alar rasuli illal balak ba ma arsalnaka alaihim hafiza dama ai ba mu aiko ka dan ka zamanto wato mai kiyaye su ba Allah ne mai kiyaye bayinsa Allah ne mai shiryar da bayinsa shine in alaika illal balak ma'ana kai naka isar da sakon Allah ne maɗaukacin sarki amma shiriya wannan daga Allah madaukakin sarki ne haka nan rashin amsa wasu wannan daga Allah ne Allah ne mai musu hukunci akai wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha Allah madaukakin sarki ya sake cewa lallai idan muka dandana ma bawa wato jin dadi da rahama daga gare mu sai kaga yana farin ciki wani ma sai yayi alfahari ya saba ma Allah madaukakin sarki wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur idan kuma wani abu ya same su sakamakon abin da suke aikatawa na laifuffuka wanda hannayensu suke gabatarwa to lallai dan adam mai butulci ne ga mahaliccinsa Allah madaukakin sarki sai kaga ya manta ma da duk wannan jin dadin da da Allah ya bashi da haka sai ya koma in Allah da zai sake ɗauke masa wannan abin zai sake aukawa cikin saban da ya fi wannan ma na baya sai ya auka cikin saban da ya fi wannan na baya to sai Allah madaukakin sarki ya cika wannan sura da bayani akan abin da ya shafi cikan ikonsa da halittarsa da kyauta da yake bayarwa na 'ya'ya ga wanda ya so daga cikin bayinsa wanda wannan gaba-gaba ce mai girma mai muhimmanci da yawa mutane suna yin kuskure a cikinta shi ne lokacin da allah maɗaukakin sarki zai azurta mutum da 'ya'ya wani allah ya bashi 'ya'ya maza wani kuma allah ya bashi 'ya'ya mata wani ma allah ya hana shi wani kuma allah ya turka mashi to sai ga wani in Allah yana ba shi ‘ya'ya mata mata mata zai dinga ganin kamar laifin matar ne ko ya dinga ganin ma shi Allah baya san shi ya ba shi abin da bai da amfani ya koma irin kamar ‘yan jahiliya suna ganin ya samu ‘ya'ya mata wannan hasara ne wannan wato ƙasƙanci ne kuma har yau din nan akwai mutane masu wannan tunani an an fa mishi ya mace zai dinga ganin ai shi ba a bashi abin da yake so ba ai shi an bashi abin da zai zama halaka gare shi to wannan kuskure ne babba Allah shi ne mai badawa Allah shi ya san abin da yasa yake ba mutum kuma ya san me yake ba mutum da abin da kaga Allah ya baka wannan ka karbe shi ma'ana cewa kyauta ce daga Allah kuma kyauta din ne shi yasa a ayar kalmar alhiba ta zo ai annabawan Allah ma haka suka haɗa suna masu neman kyauta annabi zakariya da ya jima bai samu aihuwa ba mai yace yace wa habli min ladunka waliyyan Allah kamun kyautan wali kamun kyautan wali wanda zai gaje ni daga gare ka haka na annabi Ibrahim yace rabbi habli min as-salihin ya Allah kamun kyauta daga bayinka na kwarai da haka kyauta ce to amma mutumin da ya baka kyauta sai ka zo kana masa butulci aga ko a cikin yan adam ne ma abin da yayi kyau ba ballanta a ce ka da mahalicci a haka za mu tashi cikin waɗannan ayoyi insha Allah har zuwa ƙarshen sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladai shi wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk